اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاتقص غوتان ديا وطن المحرم فجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو ديا دا تاريخ دو دا أربعين Allah ta'ala muke roƙon yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa kafin ɗaya biyu uku ayyar ba a yi da yawa ba saboda karatun tafiya da ta yi tafiya ya tunduke mahabbatul awami biyo kirgo min hoton daga farko Ka koma ka koma da jira ta yi. da yake amma mahabbatul awam soyayyen mutanen gari har wani ke tambaya ya awam mutanen gari wato gama ce maka in ake so a yi wa awamu da za ka tambace dali da kai mu ne awamu fahiyar mahabbatun ita so ce buto min mutala minna tana tsirowa ne daga hangen ni'ima shi ne magana shi asalin malamin da ake sharhi littafinsa al'amfari wane ne wane ne tun da cikin da hijira ta gini in ka dubi wanda ya maka harshen sosa ka sosa ka ji daɗi za ka ji kana san shi in ka dubi wanda ya sa maka gari kake ganin za ka so shi in ka kalli wanda ya sa maka jin royi ko ƙanshi dole ka so shi in ka dubi wanda ya sa maka ka ji zafi a nan ko ka ji sanyi ƙarana me ya faru dole ka so shi in ka ga wanda ibaka ka ci abinci ka ji daɗinsa ya nuna maka ruwa ka sha ka ji daɗinsa wanda ya halitta maka ruwan nan dole ka so shi ya ma za a yi bara a so Allah ba ayyukan Allah ya zama dole wanda ibaka yan kuɗin da ka sai riga kana fawa kai maganin sanyi dole ka so shi wanda ya maka numfashin da kake shaka in ka duba nema dole ka faushe wanda ya maka kafa in ka ga wuya ka tsere in abu ya biyo ka kafa hannunka ka ya kice wanda ya halitta ka da irin wannan halittar in taba su har da ce zo ka haɗa ka samu ka so ta ne dole ka duka wannan baban kama aka yi su to kaga nan so ne da ya taso na ganin ni'ima so ne na awabu ka gama muna son maka ilimin awamu ya zama ya zauna ma a zuci Yan ka dubi wanda a maka ina ma kana da dankali ka dafa ka ga yadda ake ruwan nan ko kana da tumaturi ka dafa ka ga yadda ake ruwan nan dole ka fa wanda ya maka wannan ruwan abubuwa dai ga sunan to wannan so ne mai tasowa daga ganin ni'ima so ne na awamu abu kalma ɗaya zan ƙara ma da so ne na wanda suka karanta siffa Allah suka son Allah ya fi son awamu da za a yi fari a daina ruwan sai kaji kuma kan yana nema ya rabu, da za ka yi susa hannunka duk yatsunka na ciwo ka zo susa sai ka ga kai dole wani da zai maka susa son sai ka ga yana nema ya dakushe ka rasa kafa ka zauna wuri guda ɗaya wa'annan su watsa su fita da gudu wannan su fita da gudu su bakka nan sai ka ji awo wancan an musu kafa gudu ni babu da Allah ya sa son daga suna Allah ya taso ya fi wannan ma hanya ce ta so amma awamu da wannan za su fara saboda ba su da kwakwalwan tunani kila ma da za ka taimake ni daga nan da ka gane a in dai ba gane ba mu je yani anna li hadhihi al mahabba ita wannan mahabba tana da abu uku mansha'un mansha'an wa thubutan wa tana da wannan guda uku tana da farko tana da tsayuwa tana da haɓaka kamar da shi ne akwai lokacin da za a dafa akwai lokacin da zai kama akwai lokacin da zai girma kuma haɗiba da yaya ita son sai ka haɗa wannan uku wannan son na awamu ɗin kafin a same shi akwai abu uku man sha'an subutan numuwan akai to to da fafa daga nan me yasa da san baka ne daga nan ɗin baka bada yadda da so daga can shi man sha'uwa ka ɗauka aka fassara maka shi fa man sha'uha mafarin wannan son al-ihsanu wa ru'yatu fadlillahi kallon in Allah laqad khalaqana al-insan a fi ahsan ahsan ka kalle kamadubi ka kalli alade ka kalle ka ka kalle ha ka duba hancinka ka duba hancinsa ka dubi bakinka ka dubi makekin bakinka ka ce ya kasa ta yi Allah na gode ma da kyau kaga wannan wurin taso wannan ya ta ka ta taqawi wa ru'yatu fadlillahi ga falala Allah yanzu ba ka gani ba wancan da iro roƙi Allah ya ba shi gashi mai kyau da ya zama mai kyau daga nan sai ne a haba sai kuɗi a yawa kuma sai kuɗi ya duba ya ga gashinsa ya yi kyau ya gyara gashi ya gan shi tsab aka ce yaya ustazu yanzu sai mai ya sai kuɗi shi kuɗin mai rai ike so ba wai in ka zarta gyara jikin ka bai kenan sai roba roba yi roba roba Ya sai shan sai na koma sai a cika maka shago da kaya sai zuwa dubai to shi ma da gan shi kyakkyawa ka ce yaya ustazu yanzu ne ake so to abin dai to ga shanu da ya koma ya baka to kaga ai daga kyau sai neman falala kuma sai ku neman abin da an zaki to saboda kana kaga wannan shi kan taso in ka dubi wanda ya maka kyau wanda ya ba ka kayan kiyon kyan wa minnatuhu ala abdihi allati la tuhsa kaga nan full stop man sha'u ya kare sai ka koma ka ɗaukan daukan subut yake wa tubutun kamawar abu wannan yanzu an faro shi ne an kawo an sa shi a ciki to ya kama ya saki rassa a ƙafa tubutun bitti ba iya awa mai biki ta hanyar bin umarnin Allah ne idan mutum kaga wannan so ya tabbata kaga daga nan sai mai sai ka waye gari ba abinda da kake so sai bin umarnin Allah wannan sau ya fara kafuwa kenan daga ya zace kai wanda yi min gashin nan mai kyau wanda ya bani dukiyar nan ta in ɗinka kaza yi kaza wanda yi min wannan baiwa don haka nan yanzu mai yake so barin dinga dokan shi domin abin ya karu wa amarihu wa awamiruhu wa awamiruhu lati shara'aha ala lisani rasulihi sai kaga so ya kama kenan in bin da zugo ya saki rasa a ƙafa yanzu zai rasa saiwoyi a ƙafa sai ka koma ka ɗauko na uku wani muwuha haɓakanta kuma ita ce wa ziyadatuha ya kono bi ijabatil abdi da wa'i faqarhi ainihin zai zama motsin nan ana zai kasance ya kunu bi ija amsawar bawa bukatun ainihin eh, to bukatu bukatu ya haɗu addawa'i masu kiran bukatunsa masu bukatun rashinsa a lokacin nan sai ka gaba ka da komai a wurin Allah yanzu wurin Allah kake nema faƙa ka duk gaba da ka tara fa da wancan wanda ya farar da wancan da wannan wanda ya kafa maka abu yanzu bukata ta yi tsanani zuwa ga Allah ko a duniya misali ai za ka ga mai kuɗi ya fi mara kuɗi san kuɗi tun da shi ya san amfanin su kai ko ka zo ka zai maka buhunan kuɗi ya kashi kaɗi ba ka sai wani shi ko burin fa yana da burin ka ba miliyan ba zai yana da burin ka ba miliyan ka ba zai kai ko da baka da kuɗi ba ka san abun da ake so ba da ban a tura ma kuɗi sai ka rasa da za ka yi da su karshen ta sai je ka raba mutane to ka gana sai Allah ya sai Allah ne yake da sunan mu'min wa ziyadatu yakunu bi ijabatil abdi bawan ya amsa li dawa'i masu bukatun faƙarhi sa dawa'i faƙari wa faqati ila rabbihi eh? ban ji ba to ka gana to dole alhamdulillah din ala kulli halin kaga a lokacin nan idan wannan misali ya zauna sai kaga lalle ake akwai misali ne abin da bahaushe ce aka lakata ma zuma da kwalbarsa sai ya tsanfa a cikin ce buɗe bakinka ya nafa ma kace a a a a ya rufe ka san ko abokinka ne sai abin da hali a ƙara ce a ya ishe ka ka samu ma an baka kafin da ita ne Eh, ke ta ban san da ita ba ya ba a kalla ka duk inda za a zanku area nan ba inda zuman nan take sai a wuri shi ladabi ne sai kai masa ladabi idan yaro ne kamar ne misali a ce maka yaro ya dan sa maka jus a ah, jus ɗinsa a baki yaro sa jus a baki in yi cire takalmin sai ya rike masa takalmin sa ko yanzu za a fara jin sa kaza kaza in yi tuntube sannu sannu sannu sannu baka ji ciwo ba ko saboda ko zai ƙara tsallafa masa to haka Allah ya lafa mutum wannan sannan ya shiga ya fara sannan ya kankama haɓakansa ka gano akwai alheri a ran sau da dama ai ana kiran ka wuri kana cewa mun hmm, ne ba na so ne can zan je eh zo da habba idan ka shiga ciki sai ka ga wanda ya gayyato ka kana nema ka fi shi shiga ciki to wa'ina ba sun fisgo ka ni'iman ka fa har kana gani abun nan daga nan abun nan ya kan kama da gare ka a neman ƙari kake yi komai na cikin nan wurin kaga daga nan sai a samu ijabatil abdi dawa'i bukatu masu neman faƙarhi bukatansa wa faƙatai ila rabbihi فكلما دعاه فقره وفاقته إلى ربي أجاب هذا الداعية وأن إليه amsa masa. sai ka ga kusan a lokacin nan ba ka damu da mutane ba ba ka ga inda ake baka ga wurin samu amma duka wannan so ne wanda ya taso daga awamu daga awamu ne tunda wannan abu har wani abu ka kalla kake son Allah ko abu ka kalla kake so ran da abun nan ya daga son zai dan rabu shi kenan nan ni na san ba kai ka karanta min hajjul kafi ne ni ban karanta ba ban san me ake ba kai ka karanta kai zan ka wani kayan ka yi ni zan mata karatu kai za ka karanto mai hajjul kafin zai ne a kace sai ka zo ka karanto a nan wajen azaba shi in ka karanta ka zo kai mana bayani mu samu karuwa yanzu ga sabon karatu eh, eh? wa menene ta ce karanta mu ji na gaurin shi da nan ka buga yi za a yi kai dakke ka kai ka dakka kanka da kanka man waddaka kago man dakka wanda da irgogo ba na wannan ya ba shi damari ومن ودك لأمر ولا ولا عند قضائه عند انقضائه wanda duk iso ka saboda abu to ko zai barkan abin ya kare ka gani zan buga maka misali da kai wanda duk ike son ka yanzu saboda ka iya shi in ruwa ya dauke kara gaba da gwangwaninka in ma ka mutu je mutu za mu samu wani mai feshi saboda ina son kana saboda ka ya feshi saboda ka nan ka ai in damari ma feshi ma sha Allahu sannu damari sai gaisuwa sai menene sai tsarzafin ka da Allah a je a yi feshin nan a yi feshi da kyau sai ga nan sai ruwa ya ɗauke kaka ta yi to daga nan ba ma noma rabi sauka lafiya duk wanda iso ka saboda wani abu to zai bakkan nabin ya kare kai ba ga haka ba eh shikenan dama ka karanta abun ka daidai da baka tambaye ni ba yanzu ku bari mu je yau muna da dogon tafiya in ya yani shi wancan ne littafin wahiya mahabbatun taqaul taqaul waswasa shi wanne mahabbatul awam wannan mahabbata awam wannan mahabba saboda mai ike da sanar da ihsanin kenan ko mahabbata ta taso don ainihin wacce ta taso don ihsani to ta kan yanke wasu wasu ba ka kan dinga saka abubuwa ba amma in ka riga kayan shakkan ni'ima to kai da ƙarshen ta kai da za ka ce afi lahi shakku gashi fatirar samawati wal ard ya to imu wala ya to am? kai dole a so shi don haka zai yanke ma duk wani wasu wasi wannan son inda ya shiga da kyau ba wai don an ce masa awamu ba Na nan ba su wasu ne awamu ba mu ne awamu haka za ka gane ilimi ne mai kasani yanzu ake ai wannan abu ba ka taɓa tsaya kai tunaninsa da kyau ba to idan kai tunanin wa'ina za su yanke ma shakka za su baka abin da ake nema yaƙini yaƙini za ka samu yaƙini yaƙini ula'ika humul muqinuna to da nan za ka samu yaƙinin abin da kake ba ka shakkar ka mutu akan wannan addini ba ka shakka o ba ka shakka ka mutu akan Allah ba ka shakka ka mutu saboda Allah kusan dai wuyar duniya kenan mutuwa to wahiyar mahabba ta ul wasu wata don ta wannan rububiya ne zalla wannan rububiya za ta yanke ma shakka wato lazzidul hidimata ta kan fa hidima ta yi daɗi ai kana son ka yi hidima wa mai taimakon ka. Wato Salli alal masa'ibi tana kawar da damuwan musibu musiba tana da damuwa amma ka samu irin wannan son kwata-kwata zai fita a ranka damuwa don ka shiga wata matsalar za ka ɗauki matsalar nan ba komai ce ba irin abin da Allah ya maka wahiya ita irin wannan mahabba fi tariqil awam a hanyar awamu masu farawa umdatul lil imani kashin baya ne da imani na ana maganan awamu martaba ce babba ai ita da ce mutane sun ji awamu mutum da ka ɗauka fafafafa ya kai kawo shi awamu yau shi ma kafan awamu hadda za ka ɗauka kawo shi yanzu fa ma sanin awamancin kake yi har ka samu imanin awawawan daga nan za ka hau martaban kuso hawa in dai a bangaren Allah ne sanin Allah eh ai a'ala min kulli ilmi wannan kenan kai da ganin yadda aka fata a baka to ita asalin wannan magana ibn al-qayyim ke sharhi akan ta kamar yadda waccan da ya sa ta a baka da ya sharhe ta sai muka ce gaskiya ba za mu shiga wannan ba mu ja mu tsaya zai fi yau ga mu a kanta ai an gane nassin innama ta hadhihi almahabba wannan so ta kafance qati'atul lil waswasi tana yanke a mutum shakkan abun da yake yi لإهدار المحب لإهدار المحب saboda mai son nan ya kawo son cikin zuciyarsa bai na ya dai mahabubihi ya kawo zuciya ka ihdarin muhibbi kalbahu bai ya dai mahabubihi shi wannan mai son ya ɗakko zuciyarsa ya kawo shi gaban wanda yake son a ga gaba wasu wasu shi wannan wanda kake son ka ɗauko zuciyanka mai ba da ubanni sarkin jikinka ka kawo shi gaban Allah to ai ka gama ganin wasu wasu ya kawo tun da ka san Allah ga aikata aikatansa ga menene ga ka Allah nan ne ya sa gani Allah nan mai ba da lafiya Allah nan mai ruwan sama Allah nan mai wadatawa Allah nan mai talautarwa ga zuciyarka gaban shi shi ne yake komai kan ka kawo kanka gaban Allah to ka ga wasu wasu ya kawo wal wasu wasu ko wal eh, eh, wasu wasu innama yayin sha'umi na gaibati wal bu'udi ai wasu wasu na faruwa ne daga nesa gaiba baya nan ga'i kenan eh, ba'i yanzu misalin nan a ina kake kana kake masallaci na kuma kinkino da kake zuwa to ai wafi wafi ya kawo ana karatu kowa a karatu amma da a ce kana can wajen mando kila ana irin wani ruwa ke kayi dole ne kinkino yau masu haɗa sallah da <laughs> kasan kinkino ba zai inda sun yi sallan magariba sai sun yi karatu <laughs> abu ma dai ya ɗauke wuta ka manta su? ce to karshen ta injin na iya matsala da kila ka gaba yi karatun ba mu zai kama hanya zai biye kuma ba karatun to kaga za a yi wasu wasu a kana mando amma kana cikin nan masallacin ya za a ka tambaya ana karatu ko ba a karatu ka gara ai ra'ayi ko saboda kana kana da yaƙini to zuciyar ai ka riga ka kawo ta gaban Allah Allah nan ka ga ni'imarsa ka ga menene ka ga aikinsa ka tabbatar da kazaɗinsa to yaushe za a tambaye ka kan Allah yaushe za ka shakka akan Allah ka ga yanzu mutum yake da yaƙini son Allah yaƙinin sa yanzu ya tabbata tare da shi don ga ayyukansa ga menene dinsa zuciyarsa ta zo gaban Allah tana gaban wanda yake so din don haka yana cin gajiyar wanda yake so din ai kaga shi kenan sai dai so ya sake gagizewa ai kun ji kuma ganewa to don haka kaga da wannan za a samu yaƙini wanda ke wasu wasu wanda ke nasa amma wanda ga littafi a hannunsa bai wasu wasu wa amma al-hadiru al-mushahidu fama lahu walil wasu wasu wanda ya halarta yana kallo da idonsa me ya haɗa shi da wasu wafi ai ba wasu wafi idan mutum ya ce yanzu ina wasu wafi yana masallaci ko wa cikin masallaci na ce ka tabu ka ta zama matsala yanzu sai dai du'ayi <laughs> ka dinga bacci da yawa ka dinga kaza ka rabu da abin da ke damunka don haka nan kaga kenan wanda ihau wannan martaba ta awamu shi ne wanda ya san Allah wanda bai hau wannan ba bai san Allah ba sai da yana faɗi da baki walamma ya da kulil iman fi kalbi don haka dole wasu wasi amma wanda ya kai wannan martaba ya cire wasu wasi tun da shi shahid hadir falmuwaswisu ya jahidu nafsahu mai wasuwafi yana yaƙin ransa ne wa kalbuhu da zuciyarsa ya jahidu nafsahu wa kalbahu yan tunda nafsu daban kalbu daban na san kafin wannan liyahudira na yadai ma'abudihi don liyahudira don ya zo gaban wanda yake wada'a yakin da yake fama da yake yi ya kawo kansa gaban wannan wanda yake wada'a wanda yake so din nan tunda don baya wurin kenan wal muhibbu shi mai so son Allah lam yajib wal muhibbu lam yajib kalbuhu zuciyarsa ba ta tafi wani wuri ba an mahabubihi daga wanda yake son don haka yana ganin sa sun daga ni'imarsa ga kayan shi yana kallo yana ma jin daɗi da shi fayujahiduhu ala ihdarihi don haka sai ya tursa zuciyar nan nafa sai ya kawo shi gaban wanda yake son ai wa san artabun da kai kafin ka shigo da kanka cikin masallaci kai kai fama da kanka wannan shine asalin yaƙi ka fi ƙarfin ranka ka ka ta tsoro ka gaba ta kawo ka gaba ta cikin masallaci ta kawo ka gaban Allah ɗakin Allah falwaswasu shi kuma waswasi wal ah, waswasu waswasi wal mahabbatu mutanafiya ne ban ji ba kafin mu shiga eh shi wannan zai shi ne zai yaƙe zuciyan shi har ya kawo shi wurin wanda ya ke son wajen abu abu don fa kenan shi ne a yasa sai ke larasin kenan to aka ce lam yajid qalbuhu aka ce ku to zuciyarsa bai tafi wani wuri ba amma habubihi kaga mahabubin zuciya kalbul insanu din kenan kaga mahabubihi kaga fa jahiduhu yana tursasawa shi wannan mutum shi zuciyan yake tursasa ko ma shi mutumin din yana tursasawa kansa ala idariya kawo ke sau da kanan falwaswasu wal mahabbatu wasu watatu ne ina ba shi martari da wasu wasu ainihin wal mahabba mutanafiya ne ba a haɗa biyu idan ka samu wasu wasu ba mahabba idan mahabba ta tabbata ba wasu wasu muddin kana shakka to ba za ka samu cikakken so ba in ku ainihin ka samar da cikakken son Allah a zuciyarka wasu wasu ya kawo ba ta haduwa da haka nan in ka samu tushen so sai kai kokari ka samu hanyar da zaka kore wasu wasu ta hanyar kallon ni'imominsa abin da kake adina ɗinsa ikonsa ƙudurarsa alkalamu wa ziralika la yastami'ani fal wasu-wasu wal mutanafiya ne mutabaddatan wa min wajhin akar ta waje wajen ana ita annal muhibba qadin qata'at an qalbihi waswas al-atama'i li'imtila'i qalbihi min mahabbati habibihi shi wajen akarku lallai mai so ne son Allah kenan ka dinka sa'ad wasu wasu azama yayi sake-saken kwaɗayi ya riga ya yanke an kalbi daga zuciyarsa kwaɗayin wani abu kwaɗayin duniya su kwaɗayin sha'awa kwaɗayin shubuha ya riga ya yanke me son Allah kwaɗayin sake-saken kwaɗayi ya riga ya yanke daga zuciyarsa ya riga ya dawo wurin Allah ya rabu da dukkan komai ya zama hanifi ma'ilan anil adayani ko ma'ilan alal e kulliha raji'an ila Allah shine yace annal muhibba qadin qata'at waswasa la tama'i kenan an qalbihi e kalbihi saboda zuciyarsa ta riga ta cika ba mata katsinke min mahabbati habibihi na son soyayyansa ba yadda za a yi wani bai ɗauke masa hankali ko so na duniya ai da za ka ce yana son shi za ka ce yana ɗauke ɗauke da yake ba komai zai bari ƙuruciya ne yaron taka ne so ne ya janyo min mahabbati habibihi fala tatawara ala qalbihi jawazibul atama'i fisgan kwaɗayi bai faɗowa kan zuciyarsa kwaɗayi ba yana fisgan mutum ba yana fisgan shi ya jefa shi cikin abin kunya to in dai so ya kai so kwaɗayin wani abu bai fisgan zuciyarsa daga inda yake saboda wani ya riga ya kafu ko duk wafa man uku sai goto mai ƙarshe numuhu yawan shi wannan zaka sifa masa wannan Allah a ciki ya fi karfin ka bashi kuɗi ya fi karfin ka nuna masa mata ya fi karfin ka nuna masa mulki iyakacin manyan jawazi ba duniya ga mai hankali waɗannan abubuwa kan sa mutum ya bar Allah to ko wanda son Allah ya kai masa ƙarshe ba yadda za a yi ka gwada masa kuɗi sabawa Allah ba yadda za a yi ka gwada masa za ka ba shi shugabanci bar Allah ba yadda za a yi ka nuna masa sha'awa irin na mata ibar Allah kan haka ba zai yi ba ya riga son ya gama shiga so ya riga ya faru an dafa shi ya kama ya fara fidda yaya fare wannan son kai ban ga ya sare shi ba Allah ji kamala ya ce za ku iya karɓe dukiyoyin mutane amma ba za ku iya karɓe musu gida ba kana ya kasar da mutum a ba ka kwace gidan ka kwace rumfarsa ka kwace masa duk abin da za ka kwace amma son Allah na nan ba dama ka ce masa to ki Allah ko ya ce ma ya ƙi shi bai ƙi shi ba wuya ya gani sauka Allah ka ba mu son ka kullum zaka ce shi ne kashin bayi kashin eh, ibada da haka nan fala tatawaradu sai ka ce jawazibul aqama'i ala qalbihi kwata kwata hmm? ne a sai ka ce shi ne mai wai ma to yanzu akwai wani gaba da wannan mu Allah ya ba mu wannan <laughs> ko mu Allah ka tabbatar mana da wannan ya zama wannan son da muke Allah ni kai martaban ni zai zan kwana da shi in tashi da shi kiyo ya same ni da shi in warke da shi da shi in yi tafiya wani gari da shi in dawo da kayana in tafi lahira da shi in haɗu da Allah ina masa wannan son ai Allah dai ka kafa shi don in an kafa shi malam mutum zai zai baka mamaki za ka yi abubuwa na ba da mamaki abinda mutane suna kallon kana cikin wahala kai ko morewar ka kake da za a ke sai ka biya sannan ka yi shi za ka biya yadda ka gane da mu ka rika ku yi ma mu yi nazarin sa ba zan ce ku yi nazarin sa mu yi nazarin sa ya zauna mana wannan yanzu Allah ya buɗo mana shi ya shigo yadda shigo ɗina dina da bukatar tattakawa da maimaitawa da tattakewa sai ka ga ya yi mana ya zauna mana har muna nema mai aiki da shi a mu wal amani wasu jawazibul amani kenan bi ma huwa fihi a shagalantar da shi su ɗauke masu firge shi su shagalantar da shi bima huwa fihi da abin da ke cikinsa ba su iyawa wa aidan banda ma wannan duka tsoron gaba son Allah ai aune so kan abu ne ka duba fa da kalman so ne Allah kare Musa daga Fir'auna walqaitu alaika mahabbatan shi kenan. maimakon a zo da wata runduna daga sama da mala'iku su shigo da annabi musa gidan fir'auna sai zan ce oh, na mai fir'auna ma ai bai isa ba kawai sai aka jefa son musa a zuciyar masa fir'auna shi kenan na sanya maka farin jini tana ganin ta ce kai wannan yaro ya kai yaro wannan kakku kashe shi afa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada sai kenan ya sha ta Allah na da kayan aiki hmm? na da kayan aiki sau nawa za ka ga da mutum ya shiga haɗari ta ce ban da wannan wannan ku kyale shi kai baka kyauta ba me isa za ka yi haka yanzu idan na sake ka ba za ka kara ba ka ce ba zan kara ya ma zan yi kara ce to bi nan so ne kawai Allah ya sa masa zuciyarka a zuciyarsa sai ma ya sa masa fanka kawai sai yi na kaunan ka ba dangin iya ba na ba ba ko da da dangin iya da ba tun da an haɗa dangi da Adamu da Hawwa dan sai kaga kawai yana fanka kawai ka yi masa zo bi kana wuce kada ka ƙara mai rabo sai ka gaba zai ƙaran ba wa aidan banda ma wannan fa innal waswasa wal amaliya innama tansha'u min hajatihi wa faqatihi ila ma tu'allika tam'ahu bihi ne wa hadha abdun kada jana min al ihsan shi waswasi da burace burace innama tansha'u takan taso ne daga bukatansa kai ku bukatar wannan ku ta riga ta kone bukatarsa daga wani ta koma ga Allah kawai tana tasowa ne daga bukatarsa wa faƙa da nemansa ila ma Olika. zuwa ga abun da aka rataya am aho kwaɗayensa da shi idan an rataya kwaɗayin mutum da zuciya da duniya sai kaga ya koma wurinta idan ya rataya kwaɗayensa da shugabanci sai ka ga ya karkata wurinsa a nan zai samu sakara wasu wasu tsakaninsa da Allah amma an yanke masa kwaɗayin duniya kwaɗayin shugabanci ina wasu wasu ba zai aiki a kansa ba wasu wasu na aiki ne ga yana taso ne daga wanda inama tan sha'u min hajati daga bukatuwansa fakatihi ila ma tu'allika tam'ahu bihi ya zuwa inda ya rata kwaɗayensa a wurin to kar ku kwaɗayensa gaba da ka rata shi ga Allah wa hada abdu amma shi ko wannan bawa ne kada jana min al-ihsani ya riga ya riba ci kyautatawa kyautatawa batun farko aka ce jana min eh, farkon fa kashin eh, farko man sha'uhu ko man sha'uhu daga ne tambaya mai tambaya shi kaɗai za ta bai ba da amsa sha'uha al-ihsanu wa ru'yat fadlillah shi ya taso ne daga kyautata da aka yi masa wa zai kyautata ma irin kyautata wa Allah wallahi babu to saboda kana shi wannan nafa ya samo shi ne daga ihsani kaga ba dama a raba shi amma wanda bai daga ihsanin nan zai iya ratayewa da abin da ke kwaɗayi amma shi wannan ya riga ya samu katanga wannan fa ba soyayya ce ta awamu ba eh ai mun sha faɗi in an ce risala littafi ne na yara ƙanana kake gai ba haka dai ba na manya ne wannan karatun duk an na yara ne wani dattijo muna karatun tarbiyatul aulad je kai ba fa tarbiyatul aulad ne ba tarbiyatul kibari ne wannan ya fi karfin tarbiyatul aulad suna ne kawai amma littafin mu ne adakana ya riga ya roro janyu daga rora, ya riga ya roro min al-ihsani wa u'tiya min an-ni'ami an ba shi ni'imomi ma fadda hajatahu wanda ya biya Allah ya riga ya bashi wa adana faqatahu ya wadatar da shi daga bukatansa don haka ba yadda za a yi mai kalli wani falam falan ya baka lahotan bai da sauran wani kwaɗayi hadda ainihin eh, buri zai zo maka bai da wani buri sai Allah wala wasu wasun bal ya hubbuhu lil mun'imi alaihi sonsa gaba ɗaya ya rage ya taru ga wanda ya ni'imta yi masa ni'ima rayuwa can da shi sonsa gaba ɗaya ya rataya ga almun'imi alaihi wa shukuruhu lahu godiyansa gaba ɗaya ta tabbata ga wanda ya rima gare shi yau shi zai ga wani wa zikiruhu ambatonsa ya riga ya rataya ga wanda ya masa ni'ima iyahu fi mahalli wasu wasu shi. da aka ba wasu wasu wa kafa wa kawatirhi da sake-sakensa duka akan Allah yake yi shi ne mutala ati ni'amillahi alayhi saboda ya riga ya ga neman Allah a kansa saboda bai ni'iman Allah ya gaibi Allah ya ake ce masa awam wa'annan su ne awamun musulmai to me ya tsammanin ka kawasan su da wa'annan ne fa za a gina addini wallahi malam duk jama'an da aka tara in babu masu irin wannan zuciyan mana roɗa ake ta fa'i ba abin da za ku aje sai dai a tarkata a rage jama'an a saki mutane su koya mutane wannan ba za mu iya kulla wani abu ba sai mu mayar da zukatanmu irin wannan son allah na awamu tukuna mu kai ga son awamu daga nan Allah ba shi a cikinmu Allah zai zazzabe hawasu su kuma nasu ya ninka namun nan na fa girmama mu ne mun shiga muna ganin kamar ma mun kama saboda haka nan waka wa tsirihi limutala ati amin lahi alaihi wa shuhudihi da hangensa minha yana kallon abun tunda ba dama ya kawo zuciyarsa ba kawai gashi na tsakiyar ni'iman malam ya shago gairuhu to kaga anan eh, wancan magana wa qawluhu wa talazzuzul khidmati a ina yake kamar an faɗe shi nimtum eh? gaba ta biyu da aka ce wahiyar mahabbatun takatar ulwasa wata to sai nan fa ga wannan wannan jumlan ta kare ka san waɗannan mutane Allah ya ba su ilimi duk da haka wannan maganan da za a kara maka sharhi sai ka ji kana so kuma da za ka zauna kai tunani sai ka ga da kari za ka ƙara ta'aliki har ka fahimta da kyau ta ya ya kara wata lazzubal khidimata ya ja ya ka sai ka yanka sai ka yanka wannan gaba kila za ka iya littafi akan wannan ka sa ka yi littafin ka yi pamphlet ka kai ma ainihin mahabbatun takata su wasa ka dinga kujera magana ba dinga kujera magana ka dinga kujera magana ko ka bashi kata su wasa. littafin ka kenan ka dinga daga nan ka nemi wani littafin ka karo da tunaninka ka jera ka jera sai dai da yake karatu ne ka ku bane mu je kan cike mu koma yanzu mun ga wata lazzatul khidmata Ku ka san wanda ya hau wannan ya yanke wasu wasi to ina ibada da gaske yake kun san abun da yake faruwa idan muna sallah mu gudu rashin ba ma son Allah ne son Allah bai shiga ba yadda za a yi ana sallah ka fita babu yadda za a yi sai dai mutum bai son Allah ba yadda za a yi ana sallah ka ga kai kana da hidima a ɗaki da za ka je ka yi wacce ta fi wannan sallah wallahi son Allah dai bai shige ka ba har ka kafa hujja ai kana da abin da yafi muhimmanci me yafi sallah muhimmanci wallahi babu sai dai abu da ya zama dole kawai dole ya yanke ka ne ba yadda za ka yi wancan ko wanda ka tafi ina ka tafi yinsa ne inda za ka zauna da ya fi shi ka bashi ka tafi ne to don haka nan abin da ke janyo mana a wurin sallah ka ji ka gaji a kiyamu laifi ba son Allah baka iya shigar da son Allah baka iya dasa son Allah a zuciyarka ba da ka dafa bai kama ba da ya kama bai girma bai fara yaya amma da ka dafa son Allah ya kama ya fara girma Allah da baka gudu da wurin ibada ba inda akwai son Allah ba yadda za a yi ake ma rungin ma a daga baya babu son ne na awamu din don ba ai in ka bibiya za ka ce to in dai wannan ne dukka ba mu kai awamu ba sai isa kama san mu ne don dole wannan ka ya yadda su idan yadda su za ka ji daɗin bautan Allah misali ake maka a ah, yanzu ƙarfe nawa har yanzu ba a yi sallah ba abin ya dame ka ka duba na maka duba su ba son Allah tare da kai kai za ka yi ƙoƙari ka sa wa kanka son Allah ba wani zai sa maka ba amma har wurin ibada kakan ji ta ishe ka babu son Allah tare da kai sai ita za a ce mutane ba sa son Allah sai a dinga mamaki suna son Allah an in ka zagi Allah za ga ana faɗa ba wannan ba ne ba in suna da tushe amma ba su da hakikanin son Allah ko a ce mai misali ce a tafi mutum zuwa sallah ne wuri ɓoyi ka dubi 'ya'yanmu mu ma muna wa? na ga ga ku da yawa kuma shiru magana ne ta raba mai isa ya ka ga in ka tada mutum daga baki ya ji an kira fara ya kofa ya dunkule shi a za a duwullahi ka aifi maƙiyin Allah ka auro maƙiyar Allah ba ka bincika ba sosai ne ana bincike kawai abin da ake bincike mai murmushi mai kyau mai kaza mai menene mai da'a mai farak-farak mai wani shi ake bincike ne ake da wannan za a tashe ta daga bacci ta ta koma ta kwanta a tashe ta ta sallah ta koma ta kwanta ka je ka aure irin wannan sai dai ka ce to ai duk haka suke a za a yi sai dai ka auro ka zo kai tarbiyya da ma za ta yi daga zo wurin ka matsayin ba ta da tarbiyya za ta samu tarbiyya shin ni ma ba ni da ita ke ma ba ki da ita to ko zo mu yi training mu koya hmm? ya yi sa'an ta yadda ko eh, hmm. ai kafin in yana da kuɗi a za a ce za a koya an suka ƙara yi a gudu a bashi to dai mun ga kun ga matsalar mu inda ta ta daga cikin wuraren da matsalolin mu suka taso a wannan muka samu matsala wannan son Allah na awa mu tushen zama muna neman to muna dai da tushen har za ka ji ibada Allah na da wuya ba ka son Allah yanzu ba ka gani ba idan yaro na son ka kace masa tsaye ba ruwa su biyu ko su uku kace a a ɗaibo min ruwa kanka sun zuba da kudu ba sa tsoron karo da za su yi ba sa tsoron tuntuɗe da za su yi kowa ya tsebo ya zo ya kawo ma ya ta gudu wannan yara ina ma haka kuke son Allah ina ma haka kuke son Allah kun ga wannan yadda ku nan ya kamata ku so Allah sama da haka ku so Allah sama da haka Allah ya fi wannan duka alajam A na iya du'ai eh training ne eh akwai du'ai amma akwai training ana yin muna da hanyar da za akwai training da ake ba wa jiki sai akwai horo da ake ba wa jiki horo kai in kafan horo horo za ka ga misalin ana koyar da kai training kaga ka da ke hannunka yana jini a ce da duka ka ke duka yana jini wannan kashe ni zai sai yi ta duka a rufe idon ka kawai ita duka kwana ɗaya kwana biyu sati ya warce wurin ka ta gaba da duka to sai ka wa gari kana duka nan kana gagayi ka horo kenan to haka za ka dinga kawo kan kaurin ibada ba ta so ka kawo ta ba ta so malam wata ran za ta kai martaban tun tana zuwa tana kuka wata ran za ta zo tana dariya da manna lokaci yayi baka ga annabi da ina son Allah ba ka ga sallah ita ce ne qurratu ainihi barakallahu fika sallah ita ce qurratu ainihi amma kaga ko wanda baya sallah baya bai babu babu son Allah zai sa bai jin dadin sallah zaka ga har sallah yana mata shan ruwan tsuntsaye wallahi ba son Allah tare da shi bai da son Allah hannawa mu shi ko annabi da yana da son Allah in an kira sallah ainihin yakan ji daɗin ta ƙurratu ainihi sallah har yana arihina biha ya bila arihina biha hutar da mu da wannan sallah ma'ana ka sa mana nishaɗi da annashuwa bilalu na fara hawa mimbari zai ce abun nan hasu ne na Allahu akbar Allahu akbar sagaje malamin mutum hakkar ba yake tsini yake ina yake ina Allahu akbar Allahu akbar amma ai haje kayan aiki kam Allahu akbar Allahu akbar mala in a wani wuri ne kamar yadda kuka shuru ina in aka ce Allahu akbar Allahu akbar har kun ai za ga sun tashi ta hawa kan suna son Allah riga lallakan kamar kaka gani ban san daga ko yanzu an kone su suna nan ko to tallahi malla in ka je ka ga abin ikon Allah tsuntsuna tafiya wurin ibada kai kuma kana tafiya yawa kaje ka kwanta a tashe ka ka koma ka kwanta wannan tabbas ta bayyana ba kafin Allah sai dai ya ba ya gyara ka ka sa kanka za a taya ka su malam suna kafa suna cin eh, menene alkama suna cin gero suna kafa. to sun koma kan musulunci hmm? eh suna da abin Allah Allah to so suna da wani ce ma yin Allah in kun ibatan Allah dabbobi na yi dabba ta fi mutum hankali kawai wani arnai ya zauna ike duniya za ta halaka ku gudu kar ku shiga masallaci Sannan bota ya ta tsaya kofar ɗaki ha gaya wa malam Kura'ana ciki da ciki da ciki duka a cire su ni ba ta san waye ina tsaye na jita ku gaya wa malam ina ina gaja ba za su gaji wai mu cire ya mu zubar ai yanzu za ka ga akwai masallatan da an da komai a ciki a wa mana ya cire ƙur'anin da ke ciki ya cire masu asashin fiɗan da ke ciki ya akwai illa a cire su a ciki da zai gaba ke cire cire na hankali to saboda ka da malan ka samu ka mutu a masallaci ma bai shi zo daga je ka mutu a daji wa qawlu talazzat al tauhidi ma za ka mutum daɗi akan wannan muke da ganin kyauta da hmm. zai koma baya ya riga ya ya take eh, eh, eh. to to ga shi nan dai a ga dai ana tafiya dai ana dai zuwa ana dai zuwa Allah mun gode ma da muka karanta muna roƙonka ɗaya iman. ka zauna mana da karatu mai aiki da shi wa huwa sahihun wannan gaskiya ne fa innal muhibba lallai mai soyayya ya talazzaba bi khidmati mahbubihi yana jin daɗin hidima wanda yake so wa tasarrufihi da gudanar fi ta'atihi ba ga wani lokaci yarinya ta ba yaro wanki zan je wanki ce to ga kaya na ce kawo ga na kanne na ce duka kawo ina na yanke har ne har na mamanki me yasa so kuma ya wanke ya goge ya jera ya kai mata kuma ƙarshen su sai ba ta fanki san ya fara to me ya tsammani wannan so da Allah kaiwa da ya alasar da kai hmm. da gairin eh. eh haka ita ya kamo ai dama ka san dubi fa inda ya fasara can ya aka dafa shi ya tsiro ya kama ya fara yaya kasan ku muddin ya sake saiwa ya ba abun da bai haifar ba to sai dai ka lura da yadda yadda aka dafa shi da yadda ya tsaro da yadda ya girma tambayan kan ta wancan ta bada ma'anan bitan yi wa kullama kanat al mahabbatu aqwa duk lokacin son Allah in yayi karfi kanal ladatu ta'a wal khidmatu akmalu daɗin bauta da daɗin walhidimati da daɗin hidima akman hashe na mamaki sai a ce maka wai idan tarawihi ya zo mafi yawanci ya masallaci na dinga zarewa wannan ya zare wannan ya sutare wannan ya sutare kaga babban mutum fa sai an za a sallah ne zai maza ya kabbara inda zaka ganshi sai ha ba jama'a wallahi ba ni nake ba da lada ba son ku kawai nake yasa nake damun ku ni ma kuma zan samu karfin gwiwa da zaman ku da na gaba ku ni ma na mutu ayi in bin koro ku daga ɗaki babban mutum mai kungi taimake ka da kaza ka ga ya kirkira ayyuka ma an zara Allah biya min sultani kuma wannan a tsoron misalata yana samun fa hatta da suke halatta rari idan ya san yana da raka'o'in kare ne ba zai zo ba tunda liman uku ne misalin ake sawa liman na farko in ya gama fa zai fice wannan bai kamata ci gaba da muku sallah ba wancan zai zo tsakiya ina zaune wani ma ina zaune a ba masallaci na shan shayi ku shiga ku yi sallah ni pilot ne direba ne ni kafin direba in ya kai direba sai dai ya kai ko ya zauna ba irin direba mu ne ba ya dauke mu mota mu dauki taki tare a a direba in ya zauna ya aje ko jirgin bishiya zai koma shin fida ya kwanta ko gama to haka limamai suka dauki kansu direbobi ne in an gama ya taho yana yanga ina menene ya taho ya sake kurban shayi sannan zai shiga wannan ka gan shi ka kenta ka kabe shi sallah ka bar musu masallacin su mutakabbiri ne ko bai da addini na ƙarshe shi kuma zai ce yana kwanta gida sai lokaci ya sanna ya taso shi ma da yanga yadda kasan dai direban jirgin sama in ya ɗauko ku ya zai ake ku ta fama mai ɗaukar kaya ɗauki kaya injiyar masu goge su goge masu sabe su sabe su masu wane ne su yi masu duba ne su yi masu kunce kaza shi ya ce hotel ta haka liman ya suke ɗaukan kansu ko ina suka samu wannan uku muna sai da yan gasa a yi sallah ba ka annabi na cewa a yin kai kuma ya zama baƙin cikin kanka ana sallah ka tashi ka tafi wata bukata ya za a yi ana sallah ka ya kwanta kai bacci wannan ya nuna ba kasan Allah don dai misalin da kuɗi aka ajiye ga dala kai ba dala ba naira wannan aka ajiye ana ba da dani goma goma na dubu ɗaiɗai dani goma goma eh, in ba su ƙare ba za a yi mai bai ba da abincin yan gona akwai da kuke ce masa ne hmm? an ba da abincin za a ƙara in ya rage riyada kai Allah ba zaga da dai dauda gaishe ka tafiya da haka na yaren su ne suka suka fashi idan misali yanzu aka kawo abinci aka kawo su burodi da kafashe nan ko da wata waina waina da aka dafa da kafa kasar da me a ciki ana raba wa sai ganta tule ta kai za a ba samu ziyada ka kaje da nisa aka gama aka ce waje akwai ziyada yanzu za ki billahi to a ce maka akwai ziyada ba limamin da zai tafi dubu goma goma in an gama gasa na a jirgi amma sai an gama sallah tukuna za a raba bai zuwa ko ina bai karɓar dubu goma sun da ziyada a kai masa gida zai tafi nazari a wannan lokacin zai je nazari wato ba mu son Allah wannan ne in an ce ba mu son Allah ko da aka yi wannan karatu za zano lalle ba mu son Allah ba wai son bai shiga cikin zuciyar mu ne ba a kira sallah qurratu aini rasulillah, amma kai ba ku kai kana ladatu ta'ati wal khidmatu akmalu al Abdu imanahu. to gashi nan kafin mun fara auna kafin mu ba wa ya auna imaninsa ka auna imanin kan auna imanina wa mahabbatahu lillahi bi hadha al-mizan kaga ina za ka samu kanka in ma ka yi burin burin ka nuna mutane kai kana son Allah kai baka ai Allah san ƙarya kake la yanzuru ila suwarikum wala ila aqwalikum bal yanzuru ila qulubikum ولينظر هل هو ملتزم بخدمة محبوبه shin yana jin daɗin hidiman wanda yake so hidiman wanda yake so aw mutakarrihun laha ko ina kyaman hidiman Allah yanzu ina za ka fa wanda aka je aiki ya sutare za a fara aiki da mutum ya kai ɗari biyar kaga an ƙara shi da mutum hamsin duk sauran sun so tare dilala ba sa son Allah tun da ba sa jin daɗin hidiman addinin Allah ana tsakiyar aikin zai ce salamu alaikum to za mu koma ce ta kusa kalaziya ya za ka yi da su lamma ya da kore hubba fi kolobihi imani bai shiga ba ana aiki zai tashi akwai wanda za a tashi aiki za a yi aiki a masallaci zai kwashe littafin mai tafa wanzu shi ba zai aiki ba ka bari ka gani za a yi ko ba za a yi ba ko kai ko kakkai duk daya ko za ka fita addini abin da ake tunani kawai ana ga kaman kada ya zama dalili da ya sa ne ta dalilin ya mu ka fita daga cikin mai bin manzo Allah amma ka nuna za ka san addini za ka san Allah to mu mai mu da kai ka tafi abunka ka tafi ka tun da tsakaninka da ubangijinka ma ba ka iya tsayawa kai wa ubangijinka aiki ba don ka yi karatu babu aiki da karatu mai amfanin karatunka wa ita ne ma kila ko akwai abin da ka karatun akwai abin da kake nema kila wurin karatun wani abu ka zo nema kake so ka gani a wurin a makarantar akwai abin da ka zo gani kana so ka cimma ka ga abin da ke so ka gani ka gani da kyau in kuma ba abin da ke gani a kai ɗan gida na ga baban ka nan da ya haife ka za ka sai aiki ka tashi ka tafi da ka tafi abun ka sai dai ana ma nasiha tun da kai balagaje ne nan za ka ga shin kana aikin nan dole ne mutakarrihun la ya ake biya alal sa'ama yana zuwa da aikin alƙantore sa'im sa'ama wal malal to wanda akwai sauran shi mahakko imanil abdi wannan ita ce wurin sosan imanin bawa nan ne za ka sosa imaninka kana da imani ko ba da wa mahabbatihi hilillahi. qala ba'du salafi wani daga magabata ke cewa inni adkhulu salata fa ahmilu hammu hammu hammu zai minha wa yadhiqu sadri idza faraktu anni kharijun minha wani daga cikin magabaci kafin a zo ga annabi mutane da dama sun hau kan wannan martaban inni adkhulu salata nakan shiga sallah fa hamilu hamma khuruji daga nan dauki bakin cikin rabuwa na da sallah ni ba fara sallah ba baƙin ciki na za a ƙare. Baƙin ciki na gama sallah, ga wancan na Allah Allah a gama shi kuma ina baƙin cikin za a ƙare, to in mun tashi daga daga ainihin gidan Allah in mun tashi daga gidan gaban Allah gaban ma za mu koma ga wancan matsayacin tsohon yana gefe yana jiran mu da rundunan shi da menene yana duna ku a kun ya fa farko ya fa menene ya fa ashirka ya fa alfaki ya fa ya fa kalli ta ko ina ya gama sawa ya yi ihu ya yaran shi dunakum Allah ya futa ku kada ku bari ya tsere muku in na kwarai sun tsere banda wannan wannan namu ne a kama shi a wuce da shi shi kenan sai ga ka kai ma an kira sallah kurkurkurkurkur ka shi kenan ya samu a ruwan fanyi shi an yaka ka mana shi dan dina yana mana ta abi wallahi mu ba da tarbiya mu ba da tarbiya lokaci ɗaya zai kwashe su a yi karatu da yaro kaga ba a yi sallah da shi ba shi sallah ba kuma karatun ma dole ta kawo shi shi amma ga bawan Allah fa ahabilu hammu khuruji in dauki damuwar fitana minha sadari zuciya ta zuciyata kan kuntata idza faradtu hankalina kad tahi yayi baki kirin in an gama sallah an ne kharijin ha wanda ya ike jin ramadana ta shigo zai ji daɗi amma yaya fitar ramadana sa za ta ba zai yi gama ramadana da ɗinke-ɗinke ba da soye-soye ba da menene ba zai yi amma kawai sai dai yi shi ta abunan yawwa bakin ciki ina ma yana da bai cin masa ba ya dan shiga ya dan fara zamo awamu awamu yana shirye-shiryen shigowa cikin awamu eh, zan iya ya tashi yi eh, haka dole daga baya ji daɗi da fata ji daɗin yana shirye-shirye zama cikin awamu zai faɗo cikin awamu wannan ya dage a haka zai faɗo cikin awamu إذا فرقت عني خارج منه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة أنسان يمرنا في كم صلى النشور النبي صلى الله kama mutum na zaune ka ga bai je jam'i sallah har ya zama mutum na da wani uzurin da ba zai shigo cikin sallah ba wanda ya dace magabata ana riƙon mutum a riƙe kafaɗa a riƙe kafaɗa a kawo shi cikin masallaci Allah ya ƙara wa kalmanu ainihin ainihin himma da ƙoƙari Allah ka daɗa mana ire-irensa yana cewa shi duran da na yi rashin lafiya shi bakin cikinsa guda ɗaya da baya gani na in zo in zauna Eh, na nake to sharadi babu gaishe gaishe don gaisuwa ne ke hana ne ba ba zan iya zuwa zauna ba karshe wani in ya gani ina zaune maimakon yi murna sai fashe da kuka to me yana kuka shi abun da yake min sha'awa in zama irin abokan aljaba'iri sai ce sai da takashi ina jin karshe karshen hajjinsa lokacin ya kusa mutuwa ya je ya samu keke ake turo shi a ciki ake ake tura shi yana tun yana tuka shi yan yara kananan kati ba fa bin shi yan yara kananan ne wanda suke zaka ga yana daga zaune tsawon su daya su turo masa keke yeye wannan ya ɗauko keke yana jin sa ne su turo shi zo zan zan zai tashi ne ke mana zauna abin sa in tun ina da lafiya haka ke ya zauna ya yi karatu ya yi karatu ya yi bayani a lokacin aikin hajji mu da lokacin ce yan uwana yan afirka ce za ku yi hannu da ni in an gama karatu za ku kashe ni kun ga ku da yawa nan in na ce zan yi hannu da kowa kun ga za ku kashe ni kun ga zan muku du'a'i sai ce Allah ya muku albarka Allah ya amfani rayuwarku Allah ya tsare ku Allah ya muku kaza Allah ya muku kaza shi kenan in ya gama kato ba wanda zai kullo a haka sai ya yi hannu da shi ka zan mu a gama bayanin wani ta fi ce ni daban ne ni ba idan sauran ne ba an yi daban ne sai ta so sai ya yi hannu da kai to in tsaye ki a to ni ne daban ni ma daban ne wancan ma daban ne sai su faɗo ma to yau a ce maka yau an ga baka iya miƙe ko ka ja ciki ka ja gindi ka shigo sahu to sai ka ga wani kawai da aka laka sai fashe da kuka to ya ba a yi lokaci ya shekaru fa ne shekaru ne ba rashin lafiya ne ba ga wahalar azumi ne na ce zan tsako keke alamin jawo zan tsako keke wa oh, ta kada kafa kai kaje a a kabarin ɗauko keke ke awa ke ba zai yi ba tsayuwa ta ma wani mai sangane wani ya gaji na yi rawa jiki na sai ce subhanallah shi ya za a yi a je wajen magani tsufa bai da magani <laughs> bai da magani don na yakwara dole na tafi kai wata rana za gani da sanda ko in ɗauko sanda yanzu ba a sandanin sanda to me ba dole ba ne ba lokaci ne ya yi sai saboda ka nima ji da na so zan ya yin wasu karance karance gila in yi karatu da ma ta ya zama matsala ba komai to dai a banne aka. na zo zan yi a kyale ni na san ku duka na ga na ce sai wane zo nan kamar min wannan ko ku hakura shi wannan nake so zo yi shi nan wata ran zan samu wancan wata ran zan samu wannan wanda na kira shi ba na fi san shi ne ba duk ina san ku to saboda na wannan ƙuratu an don ba ka da lafiya ka zo ka shiga hagu kai ma kun ga ba zan iya ko ba ba zan iya sujada ba in na je kila ƙarshen tantun tsire to shi kenan sai ku ban ni ma zo in zauna a sau in na miƙe zan faɗi sai in san sallama a zaune ba wanda zai ja a zo abin ido na ma fi jin daɗin wanda su suna wasa suna wasa to ce wani magani جعلت قرة عيني في الصلاة دم باك دلا فيها اقرف الله ومن كانت قرة عينه في شيء دوا دمرنا إذن تعبوا فإنه يود ألا يفارقه هنا زن كأيضا بلشي لأنه وند زم صلى تمرنا فأبي زم صلى تقعد ولا يخرج منه فإن قرة عين العبد دائم مرنا باوى نعيمه وطيب حياته به وقال بعض السلف وني دجتك مغباتا شي مغنفا إني لا أفرح بالليل حين يقبل إنا مرنا دري يا إلي دلفافو لما يلتذ به saboda abin da ake jin daɗi yaltazza bihi aishi saboda abin da rayuwa na ke jin daɗi da dare Wata ya وتقر به عيني إذا أنا sanyi يسني min man من Saboda أحبه wanda wanda na ke so. dare ya yi riga ya yi ba bai zuwa da ni wa khalwati da kadaituwa na da wata wa talazzubi baina yadayhi yi masa hidima da more jin daɗi gaba gare shi wa agatammu lil fajri idza tala'a na bakin cikin alfijirin ya bullo don dare ya kare ibada ta kare lima ashtagilu bihi bin nahari saboda abunda nake shigaltuwa da shi da rana an zalika kaga yanzu in gari ya waye za ka je kasuwa an kai dan kasuwa ne mai kiyo dole ka faki shanu kaga gari ya waye mai noma dole ka tashi ka tafi gona mai hada-hada dole ka tafi hada-hada don haka ina bakin cikin bullon alfijiri saboda abin da zai biyo bayansa zuwa gona zuwa aiki fala shay'a aladdu lil muhibbi babu wani abu da fi daɗi ga mai so min khidmati mahbubihi wa ta'atihi irin hidiman wanda yake so din nan da'a gare shi wa a ba'dhum wani daga bayin Allah yake cewa ta'azzabtu bis salati 20 sana na azabtu da sallah shekara 20 malam yadda kake ji kowa ba kake ji matsawarin ake kamar da alibi yake ce sai ya za a yi mutum ya samu yawa kansa son Allah to wannan ne tiran da yace ta'azzabtu hakan nake matsawa kaina zuwa sallah kullum kullum akan lokaci nake matsawa kaina sun bata na amtu biya ashirin na sama na koma yau shekara ishirin kenan sallah daɗi take bi wa hadhihi ladda wannan daɗin wata na umdul khidmati da yin hidima innama ta salo bi musabara ana samun sa ne da nunka hakuri. wata abi awwalan haƙuri za ka yi ka wahala ka cije ka zauna kana murɗe-murɗe ka dage a haka kana ganin cewa ka dace a ka ka gama Allah kai mu gobe ma ka kara. to shi kenan zai zama jiki fa idza sabara alaihi wa sadaqa in yi hakuri a kansa yi gaskiya hakurin din sai sabari afada bihi ila hadhihi lazza zai kai shi ga wannan jin dadi wurin nan ba karewa zai yi ba ko eh eh shi ne ba mun yi wannan ba sai mu tafi kala abu zai akwai tafallin can to amma a cikin san yake ai a baya yake ko bai kare ba har yanzu eh wata falli an da fara wata falli alal masa'ib ko to mu je mutafalli sai ashe kuna ganin abu qala abu zaid سقت نفسي إلى الله وهي تبكي فما زلت أسوقها hattan saƙat ilaihi wa hiya tadhaku na dinga kora raina zuwa ainihin zuwa ga Allah tana kuka ko haka ke ce haka ma ka matsa wa kanka ka tura ka ka matsa ta kada ka ce tashaddudi ne kada ka ce haka ka kora ta tana kuka fa ma zibtu asuquha ban gushe ba ina matsa wa kaina zuwa wuraren ibada hatta saqat ilaihi hatta jawo da kanta waya ta haku ai kamar misalin yaro ne in aka ta shi ya kullum za a tura shi makaranta ai da bulala sai an rako shi da bulala kullum sai an rako shi da bulala wata rana sai ka zai na ina tambayan ka da Allah na gama makaranta ana daukan mutane a za a dauke shi ya samu kenan da kansa za ga ina zuwa yana neman makaranta eh, ya rubuta application ya rubuta wane ne yana neman talabo ya wurga wani ne da saudi wani biyu ke wani menene sai gashi a gidan jam sai gashi a ina ne ko ina da yana ta neman makarantar da zai da ku ana kora shi na kuka ya je ma a makarantar ya buro yau gashi shi ke nema da kansa da za a sai kawo kuɗi zai bayar to amma a farko fa za gani na ganin kamar uwarsa ba ta san shi babansa mugu ne ya san shi to amma ran da kafiya ta kafi sai ga kai kai kai kai shi ke so da kansa wala ya zalo saliku mai bautan Allah fa ba zai gushe ba all da kallil afati wani karan bara ne ga illoli ma'ana target ne ga musibu dukkan musibu shi suke nema kamar yadda mai harbi yake neman taget. to haka mutum ba zai gushe ba mai bautan Allah yana taget ga masufu wal futuri da yankewa wal irtikashi da juyewa hatta ya yasira ila hadhihi hala kullum ta yawan ga koyi koma ne ko tsaya ne koyi menene ne karshen ta da dama sai su dawo za ku fara bautan Allah da yawa yayin da za ku taso sai ga rabi ko biyu bisa uku da sun koma ruwa ƙarshen san ɗaya biyu sau na za ga san tsallake san tsallake saboda me ana fara bautar na za ga da wahala wannan afa ta fada masa wannan gajiya ya fada masa wancan ya koma ruwa wancan ya koma kaza hatta ya sila ila hadhihi alhala fa hina yadin yasiru na'imuhu fi sayrihi a lokacin nan fa yasiru na'imuhu ni'imarsa rayuwarsa fi sayrihi a wannan tafiya ne shi wa lazzatuhu jin daɗinsa fi ijtihadihi wa azabuhu wahala fa fi futurihi a yankewansa musiba dukkan musiba a zan mutum bai zo jam'i ba wa wuqufuhu da tsayuwansa fatara a ashaddul ashiya'i alaihi mafi tsananin abubuwa da rashin riya shay'i min waqtihi to mu ya zamu yi ko ka gano lokacin ka, kana so ka yi amfani da shi mutane sai su hana ma ka ga mutum ya zo maka da fudulu abin da bai da amfani a gare shi bai da amfani a gare ka a lokacin ka bari ya nuna ka zo da mai amfani sharp sharp hakuri na ci maka lokaci ko yaro sai da kwace ce sanu ta zo gaishe ka ce to na gode tun da shi bai sani ba ba a nuna masa kiman lokacinsa ba babansa bai nuna masa ba malamansa ba su nuna masa ba wa wuqufuhu an sayrihi ai wata daga tafiyarsa wala sabila ila haza, illa bil hubbil musa'iji babu hanya mutum kai wannan martaba sai da tsananin son Allah kai yanzu kuma son awamu ne ran da mutum ya zama son hawa ya zai don na kuka tsaya ko رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أدننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين